yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da 27 ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da biyu ga watan januwari shekara ta 2011 wannan shine kasar na sha 18 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin nukhbatul fikar wallafar babban malami alhafiz ibnu hajar al-asqalani Allah maɗaukakin sarki gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna sharhi dangane da matsaloli guda goma da in suka faru ko su ta faru to shi shikenan wannan hadisi ba za a karɓe shi ba muka ji matsalar farko ita ce ƙarya a cikin hadisi idan aka samu mai riwayar hadisi ya zama yana da sifa ta alkazib to ba za a karɓa ba in kuma muka ji tuhumar shi da ƙarya ko kuma yawan kuskure ko yawan gafala ko fasikanci ko yawan rudani wajen kawo riwaya ko kuma saɓawa waɗanda suke amintattu ne ko kuma sam ba a ma san shi ba ko kuma yana da bid'a ko yana da munin hadda wato baya haddace karatun daidai wannan dalili ne da zai ainihin sa a ƙi karɓan riwaya daga gare shi kar ku manta muna ta sharhin waɗannan matsaloli ne waɗanda muke ɗibowa daga sharhohin wannan littafi imma daga sharhin nuzhatun nazar wallafar shi mawallafin ma'ana shi ya littafin kuma shi ya sharhin shi ko kuma sharhin da wani malami mu'asiri wato wanda ke raye a yanzu wani dattijo ya yi shi mai suna tahqiqur ragaba fi tawdihin nukhba asalin wannan sharhin ya yi shi ne a kaset ya yi shi ya nemi su karatu tsakanin magariba da isha sai ainihin aka sauke aka haƙƙaƙa kuma aka ba shi ya duba ya tabbatar wanda wannan ainihin wato <clears throat> ya kai aka buga shi a matsayin littafi kamar yadda kake ganin shi a yanzu to za mu tattauna matsala ne dangane da matsala ta biyar daga cikin dalilan da ke hana karɓan hadisi shine alfisku asalin larabawa in suka ce fisku abinda suke nufi shine alkhuruju wato fita wannan shine dalilin ma da ya sa larabawa sukan kira dera ko jaɓa alfuwaisiqa kamar yadda ya zo cikin hadisin bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba da izinin a kashe wasu dabbobi guda biyar daga ciki sai aka ce da akwai alfuwaisiqa to wacce ce alfuwaisiqa fasika ita ce ainihin alfa'ara ma'ana bera ko jaba li khurujiha min juhriha ala nasi saboda tana fitowa daga raminta ta zo ta cutar da mutane li al mabarra dan ta cutar a larabci akan ce ya yafsiqu fasqan ko fisqan wa fusuqan ina fata an gane ma'ana idza fajara wa kharaja anil haqq idan mutum ya fajirci ya fita daga gaskiya sai a ce fasaka ya yi fasikanci ya yi aikin banza ya halin banza ya fisiku yana yin fasikanci fiskan fasikanci halin banza abin da sa asalin ita kalmar sai mu ji kamar fassara ta ba a hausa kuma ta ba da wata ma'ana saboda akwai tana ɗaya daga cikin kalmomin da bahaushe ya ara sai ya juwa ta sai ta saje da harshen hausa don haka har a hausan an tashi kawai an ce fasiki sai dai da hausa ma a sake cewa fasiki ina fata an gane to kun ji to amma me ake nufi da fasikanci a cikin harshen lara a cikin istilahi nan da ake magana na shari'a wal fisqu fi shar'i al khuruj an ta'atillah fita daga yi wa Allah da'a wannan shine asalin fasikanci fal kafiru fasiqun dan haka kafiri ma fasikanci ne kun ga ashe fasikancin mataki mataki ne li khurujihi amma alzamahu al aqal wa iqtadathu al fitratu salima saboda ya fita daga abin da hankali ma ya lazimta mishi yayi shine wanda ya halicce ka shi ya cancanta ka bi a hankalce ma to sai ya wannan sannan abin da ya dace da ɗabi'a shine dukkan wanda ya yi ka shi ya dace kai wa abin da yake so don haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa a wani wuri a cikin alkur'ani wa man kafara ba'da zalika fa ula'ika humul fasiquna wanda di ya kafirce daga baya to waɗannan su ne fasikai to kaga anan an kira kafirai da mi fasikai me yasa saboda sun fita daga da'ar Allah wannan ita ce aya ta hamsin da biyar cikin suratul nu a wani wurin ku cewa Allah ya afaman kana mu'minan kaman kana fasika yanzu wanda yake mumini daidai yake da wanda yake fasiki sai Allah ya ce la yastawuna ba su yi daidai ba suratul sajada kenan aya ta 18 to kun ga anan faqabala al-iman bihi sai Allah ya muƙabalanci imani da fasikanci menene opposite na imani shine fasikanci to me yake nufi da fasikanci anan kafirci ko kun fahimta jama'a kun ga mataki na farko kenan mafi muni daga cikin nau'in fasikanci wal asi bima duna al kufri yuqalu lahu fasiq haka nan wanda ke saba wa Allah da wasu laifuffuka waɗanda suke ƙasa da kafirci su ma ana ce mishi fasiki Allah ya ce game da mai yi wa al'ummar da ba su ji ba ba su gani ba ya musu ƙazafi Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada duk mutumin da yawan mumini ko mumina ƙazafi to Allah ya ce har abada kar ku sake karɓan shaida shi sai Allah ya ce wa ula'ika humul fasiquna waɗannan su ne fasikai to anan za ka ce fasikai a nan irin shi ɗaya da waccan fa'ula'ika humul fasikuna wa man kafara da zalika fa'ula'ika humul fasikuna a nan fa'ula'ika humul fasikuna ma'anahu alkafiruna a nan ma'ana alfasikuna ai alkharijuna an mujarradi ta'a dan haka ga ashe ita kalmar ana fassara ta ne da gwargwadon yadda ta zo kawai dan haka fasiki a can kafiri fasiki a nan kuma mutumin banza mai yin halin banza musulmin banza sai ce wal fasiqu huna wal muradu bil fasiq huna al mutalabbis bi ma'asiyatin duna al kufri mutumin da ya samu kanshi a halin wani sabo wanda bai kai kafirci ba anna al kalam fi rawil muslim domin asalin duk wannan sharhin da muke dama mu me muke so mu magana akai mai riwaya musulmi wanda aka same shi yana shan giya ko yana zina ko yana luwaɗi ko yana yin wasu laifuffuka amma banda kafirci ban da ƙarya don su waɗannan an riga an yi maganar su an yi magana don ko da yake ba mai magana dangane da karɓar riwaya a wurin kafiri ba amma dai zahiri ne ba a karɓar riwaya a wurin kafiri don haka ku kiyaye imani sharaɗi ne na karɓar riwaya amma imani ba sharaɗi ne na ɗauko riwaya ba ma'ana za ka iya ɗauko riwaya kana kafiri shine ka ga abu kana kafiri kuma ka musulunta sai ka zo sai ka ba musulmi labarin abin da a kana kafirci ka gani amma kana musulunci ka idan. malamai duk sun haɗu da babu matsala akan haka ba don kuma ba saboda can yana kafiri ba a da aminci ba za ka magana daga gare shi wadda ta shafi addini ba zai iya yin magudi don kafiri ne amma nan ku da ya musulunta fa imanin shi zai hana kuma ya yi karya. don haka akwai kafirai da yawa waɗanda suka ga wasu abubuwa amma ba su karar da su ba sai bayan sun musulunta kuma musulmi suka yi hujja da su imam al-bukhari ya yi hujja da hadisai da yawa irin haka misali wata mata ba musulma bace lokacin da ta zo ka'aba ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallan magariba yana karanta wattur amma kuma ta ba da labari ne a lokacin da ta musulunta ta ce ta taɓa shaida ko kuma abin nan sahabi ya ce ya taɓa shaida annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallar magariba yana karatun suratul tur amma shi so lokacin da ya ji shi ba musulmi bane amma da ya zo ya bada labarin yana musulmi ne dan haka sai ku kiyaye musulunci da imani sharaɗi ne na bada riwaya amma ba sharaɗi ne na karɓo riwaya ba a san da zai karɓo ba za a ce to ai san da ya karɓo shi ba musulmi bane jama'a kun fahimci wannan don haka a takaice kun ji dangane da karɓar riwaya wurin wanda ba musulmi ba to amma yanzu abin da muke magana a nan makaryaci makaryaci shi ma fasiki ne to amma an gama magana akan don ƙarya ita ce barna mafi girma bayan kafirci kuma a wajen karɓar riwaya to yanzu ashe duk sanda muke magana fasiki karka ce to menene bambancin wannan maganar da muke da kuma maganar ƙarya da muka yi a'a ita an ware ta fasikanci ne na musamman to yanzu wannan tattaruwar sauran nau'ukan fasikanci ne duk wanda aka samu yana yi to anan shine yau karatunmu zai kasance a kai don haka mala ya ce hukumu riwayatul fasik. hukuncin riwayar fasiki musulmi mai yin wani hali daga cikin manya-manyan kaba'irai banda ƙarya banda shirka alfasiku kismani malam yace nau'i biyu ne shi fasiki akwai na farko alfasikul muta'awwil fasiki ne ta'awilin fasikancin shi ma'ana laifi yake yi amma kuma sai wata fassara wadda za ta gyara laifin ya koma ya zama bauta Allah kaji kuma ko kun fahimta wane iri ne wannan wahum tawa'if al-mubtadi'a su ne ƙungiyoyin 'yan bid'a laifi yake yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta cewa Allah yana sama shi kuma sai ya ce Allah baya sama sai ta ta'awili me ta'awili shine sai ya ce ayin aka ce Allah yana sama to an yi wa Allah wuri ba tsarkake Allah ba ya manta waye ya faɗa wanda ya faɗan ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa kare mutunci da sanin menene bai dace ga Allah menene dace ga Allah kun ga nan ta'awili yayi ko to wannan irin fasikin Malam ya ce wa hadhal qism irin wannan nau'i na fasikai sai sayatil kalamu alaihi qariban insha Allah kowa ya haƙuri za mu zo za a yi magana dangane da riwayar ɗan bid'a to amma ina son ku gane menene malaman hadisi suke nufi da ɗan bid'a malaman hadisi suna nufi da ɗan bid'a a cikin aƙida ɗan bid'a a cikin aƙida mutumin da a cikin aƙida yake da bid'a Shi ne mutumin da yake da matsala ko kuma a wajen manhajiya yanzu kamar khawarij khawarij zaka ga galibin aƙidojin da ahli sunna suka kudurce su suka kudurce amma wajen wajen tabbaka manhajin ahli sunna anan ne suke da inhirafi ko kun fahimta jama'a to don haka dukkan wani ɗan bid'a wanda yake ko kuma fasiki wanda yake ta'awilin wannan irin bid'o'i nashi to za a zo a yi magana a kansu insha Allah saniyan na biyu alfasiq ghairul muta'awwil na biyu ne fasikin da ba ta'awil yake ba ba huwa almuradu huna ne anan ka same shi yana shan giya in ya watsake ka ce mishi yanzu kai kana ruwaito mana hadisai kana shan giya kana ruwaito mana hadisai kana zina kana ruwaito mana hadisai kana luwaɗi kana ruwaito hadisai kana gulma misali ba zai kokarin cewa ai akwai wata aya ƙur'ani da ta halatta a yi zina ko a sha giya babu ba wani ta'awili da zai yi sannan ba zai nemi halatta wannan abin da yake kai ba ya yadda cewa abin laifi ne to wa huwal muradu huna shi yake nufi anan dan haka ku kiyaye wannan darasin namu yana magana akan musulmi da yake yin wani laifi kuma ya amintu wannan laifi ne amma matsalar ba shi da shirin ya bari ka ji inda matsalar take ba yi da shirin ya bari don in yana da isti'dadi na ya tuba kaga at-ta'ibu min zambi kamar la zamba lahu amma nan yana yin laifin ne kuma yana riwayar hadisan kuma ba a shirye ki da ya tuba ya bari ba sai malam ce al-mukhillu bi shay'in min ahkami shar wanda yake watsi da wasu abubuwa na hukunce-hukuncen shari'a min tarki wajibin na barin wani wajibi a wurtikabi mahramin ko kuma aikata wani abu wanda yake haramun ne ko dai kin yin wani abu wanda yake haramun misali baya sallah misali baya azumi ko kuma yana shan giya ko zina ko makamantan haka to wannan shi ake magana ina hukuncin mai irin wannan laifin ya kawo hadisi ya baka ka karba ya ce wa hadha al-qism qad ittafaqa al-ulama ala adam qabul riwayatihi malaman musulunci sun haɗu baki ɗaya akan bai halatta a karɓi riwaya a wurin shi ba لأن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمانة ودين domin riwaya karɓanta daga manzon Allah dai amana ce kuma addini ce wal fisqu shi kwa fasikanci yubtiluha yana ɓata wannan ainihin wato addini da amana ba mutumin da zaka ganshi yana shan giya a addinance kuma ka sake mutunta shi zaka je ka samu ko isu isu mashaya giyan ba sa mutunta junansu idan magana gaskiya da gaskiya ta taso ko kun fahimta jama'a dan haka sai mala yake cewa lihtimali kadhibil fasiq ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda akwai yiwuwar fasiki ya karya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ibn al-arabi al-imam abu bakr ibn al-arabi yace man sabata fisquhu batala qawluhu fil akhbari ijma'an malamai sun haɗu akan duk wanda fasikancin shi ya tabbata to babu shakka duk wata magana da zai game da hadisan manzon Allah magana ta ɓaci to kun ga fa'id malamai suke magana kun san malamai nau'i biyu ne in ka koma ta ɓangaren malanta ta fiƙihu akwai malami mujarradin malami mai karantawa da karantar da fiƙihu da fatawa da amsa ta da makamantansu akwai malami mai hukunci da hukuncin shi shine alƙali? to duk wanda yake alƙali ne ko ya fi taka tsantsan da kalmomin shi ibn al-arabi alkali ne ba ku ganin malam bakar gumi baya jihu wata kalma daga baya saboda duk hayaniyar da za ku ya ce ya janye ta saboda kafin ya faɗi dama sai ya auna to in ko ya faɗi duk ku gama hayaniyar ku sai dai muku sharhin ta amma ba zai janye ta ba ƙarshen ta sharhin kuma ya ƙara wa abin taɓar ruwa ko kun fahimta jama'a ibn al-arabi anan sai yace man sabata fisquhu ku ji jama'a wanda fasikancin shi ya tabbata me yake nufi kada ka zo baka tabbatar ba kamar yadda yanzu da yawa labari zaka ji jita jita a ce ai wane kaza yake yi shi kenan ka ce ya aikata ba mutum bane ai kai dai ka ga mutum kawai to wannan al'ada ce ba addini bane a addini sai ya tabbata in ba haka ba kun san me za ka samu kanka za ka samu kanka cikin masu ƙazafi da wani littafi can zabil muhtaj jama'a ina fatan ku samu mujalladin shi ina jin na uku ko na biyu littafi ne mujalladi hudu gashi nan cikin littafin fiqhun shafi'iyya gashi nan daga kanta ta uku daga ƙasa din nan ɗaya biyu uku daga hannun hagu ga nan guda hudu da baki da ja na sa alama ma a daidai wannan ƙabiyar na daɗe na faɗa muku ita mace ce ta zo ta ne wa wata wanka wankan gawa tana zuwa daidai farjin sai ta bugi farjin ta ce da wahala wannan farjin in bai zina ba sai hannunta ya makale aka yi juyin duniya hannu ya ƙi fita aka yi tafatawa a madina duk wani malami a kira shi algafata malam in ya zo ya ce kai karatu na bai kai nan ba duk wani malami eh to kai ina karatun ka ya taba kai hannu ya makale a farjin mai wankan gawa yaya za a yi za ka zo a gaya imam malik sai imam malik ya ce a je a ɗauko ita matar mai wankan da ita gawar don tunda sun makale kaga yanzu sai dai a kori kura ba dai a caɓa ba ai da kwaso su imam malik ya mata tambaya ke eh tsakaninki da Allah sanda kike mata wanka baki faɗi wata kalma ba ta ce ba abin da ta faɗa sai dai kawai da ta zo daidai farjin sai ta buge farjin ta ce da wahala wannan farjin bai yi zina ba sai ma mali ya ce kazafi kika yi mata to me yasa Allah ya rike hannunta jikinta sai Imam Malik yace saboda ba ta da bakin da za ta kare kanta dan haka Allah ya soki da rahama ke kika makale jikinta dan a san yadda za a yi tun a nan duniya a warware dan in kin je can to matsala ce to yanzu wa za a yi Imam Malik ya ce ai mata bulala ta kazafi haka aka yi mata bulala kazafi tana makale ana gama bulala sai har ya fita daga farjin daga lokacin ne ake wannan salon magana ana cewa la yufta wa malikun fil madina ba wata fatawa da wani zai yi kuma malikun a madina don duk wani kurin fatawa da zaka yanzu ga sanda ake bukatar fatawa baka zo ba sai yanzu ko kun fahimta jama'a abinda da nake so nuna mana jama'a da suna kazafi ba su sani ba jama'a da yawa suna kazafi ba su sani ba ko kun fahimta jama'a yanzu bana jama'a muna wurin aikin hajji sai wani yake faɗin ya faɗi wani babban mutum sai ya ce ai tsafi yake yi sai kyalkyale da dariya sai ni ce to Allah ya kiyaye in ce amma ita wannan magana da ka faɗi baka da tabbas akai sai ce a'a to ai in ba tsafi ba ka duba irin yadda mutumin nan yake kashe kuɗi sai na ce mishi subhanallahi mutumin da ya kai matsayin shugaban ƙasa a Najeriya nan ta yau ba ta zamanin su sardauna da ake zuhudu ba sardauna ba bashi ya mutu a wannan Najeriya ta yau mutum ya shugaban ƙasa na ce sannan yana da wani ƙaramin kamfani ƙwaya ɗaya ƙaramin kamfani ne ƙwaya ɗaya kullum riba da ke shigo mishi kaɗai riba naira miliyan ɗari ƙaramin kamfani ne kullum daga safiya zuwa faɗuwar rana riba na shigo mai naira ta najeriya miliyan ɗari kuma wannan ɗan kamfanin ƙarami ne ma'ana kamfani ne ma na dako kawai yana da ire-iren waɗannan kamfanonin a ƙasashen turai ingila ina ne switzerland da sauransu to kaga yanzu misali wannan da'awar in an ga mutum da kuɗi a ƙasar hausa a ce tsafi yake ta daɗe a ƙasar hausa sai a ce yana nan da wani ɗaki a gidan shi ba wanda yake shiga sai shi in ka tambaya ina ka samu wannan labarin sai ce to kai ka dubi irin waɗannan kuɗi to shine na ma sai wani alhaji ya ce ai shi nan ɗin ma makan in ya duba wai ina mutanen nan suke samun kuɗin da suke irin wannan gine-gine sai na ce ne suka yi sai na ce mishi karka gwada kanka da su don kai har yanzu baka fara neman kuɗi ba ce don duk kuɗin da kake nema kai da kanka cewa kake muna neman abinci imrul kaisu da kanshi ne ce walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani أطلب قليلا من min إيتي ولكنني أسعى لمجد as'a li يدرك mu'assali wa أمثالي yace da a ce duk gwagwarmayar da nake na abinci nake nema yace dan abin da nake da shi ya ishe ni yace amma ni so nake sai na fi kowa kuɗi yace kuma ina sa ran iri na yana iya samu to kaga maza kenan waɗanda in suka fita buɗe gabansu suke su ce Allah babu to amma kai sai ka ce to mun tafi neman na abinci to yadda ka faɗa ka duba ba wanda ya kai kirista talauci a Najeriya saboda kullum sai ya rufe ido give us this day our daily bread sai tashi tafi daily bread ko kullum Allah yana da shi zai baka dan haka ba ko aljanna zaka roka ka roki karama za Allah yace ku roki alfirdaus ala a ƙarƙashin wannan jama'a kaga yanzu waɗannan irin kalmomin sai ka yi taka tsantsar da su game da haƙƙin mutane ta wajen zina ko ta wajen luwaɗi. gaskiya luwaɗi ya yaɗu a yanzu amma fa in ba ka da tabbas ka zo ka ce ai su wane luwaɗi suke ai wane luwaɗi yake ai wance zina take yi wallahi ka iya da bakinka shi yasa ka ga cikin hadisin tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zaro harshen shi ya ce wa sahabi kuffa alaika haza. ka rike wannan sai shi sahabin ya fahimci a ah, to in na rike da me zan yi magana manzo Allah yake sakilat ka ummu kai tonka baka da fahimta akwai abin da ke kifa mutane da gaba ko da baya wuta irin harshe saboda haka a nan ibn al-arabi cewa yake man sabata fisquhu wanda fasikancin shi ya bayyana a yau mutanenmu sun ɗauki wata ɗabi'a a ƙasar nan bi mujarradin saɓanin ƙungiya sai ka yana danganta wani zuwa ga zina ai ma an ce kaza ike yi ku dubi lokacin da aka fara karantar da mata a ƙasar na yau shekara talatin ko talatin da biyar kawai sai mutum ya zo ranar wa'azin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba sai ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa zina suke da matan mutane da suke karantarwa ina ka tabbatar da wannan ina za ka iya ɗaukar ragamar wannan kalmar dan haka Allah ya girmama maganar in ba ku manta ba ayar da muka karanta yake cewa fala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiquna duk mutumin da ya kazafi gobe duk maganar da ya zo ba da shaida ko a harkar ciniki ce to kar ku sake karɓar maganar shi don mutumin banza ne saboda haka jama'a kowa ya iya da bakin shi ka bari ka je lahira Allah ya tuhumce ka matsalar ta sallah a zahar ce ba kai ba a la'asar ka yi ta ba kaza ba Allah ya yafe maka nan da sauƙi amma kar ka je da haƙƙin wani na dukiya ko na mutunci domin nan sallolin za a zabtare a bashi a nan ba sani ba sabo kuma wannan baya lazimta sai ya sani yana can katsina kana nan zariya, kana nan kana zagin shi shi bai san kana zagin shi ba Allah yana nan shi ya sani kuma ranar alkiyama za a zo a yi hukunci haka jama'a kowa iya da bakin shi wannan yana daga cikin tarbiyyar da ahli sunna suka ɗora kansu akai wadda ta zo daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wasiya bi tuli sabt da rashin yin magana kai jingun ba ruwanka ka saba da haka Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji magana da al-imam al-qadi abubakar ibn al-arabi yace yace man sabata fisquhu batala qawluhu fil akhbari ijma'an malamai sun hadu akan duk wanda ya tabbata ya yi fasikanci ko fasikancin shi ya tabbata to an hadu akan cewa maganar shi ta ɓaci a cikin hadisai li anna al amana domin shi hadisi manzon Allah amana ce wal fisqu qarina fasikanci kuma wani hali ne wanda tubtilu ha ke bata wannan amana wannan magana tana nan a cikin tafsirin alqadi abubakar ibn al-arabi mai suna ahkamul qur'an a cikin mujallad na hudu shafi na dubu ɗaya da ɗari hudu da uku da kuma tafsirin qurtubi a cikin mujallad na sha shida shafi na ɗari uku da sha uku kun ji wannan magana wa qala al-allamatu shankiti babban malami a shankiti ya faɗi a cikin adwa'ul bayan juz'i na bakwai shafi na ɗari shida da ashirin da shida zuwa ɗari shida da ashirin da bakwai fi tafsiri qaulihi ta'ala da zo fassara magana Allah da Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu in ja ja'akum fasiqun binaba'in sai yace hiya tadullu ala adami tasdiqil fasiqi fi khabari wannan aya na nuni akan rashin gaskata fasiki game da maganar da zai faɗi wa sarraha ta'ala fi mawdi'in akhar bin nahyi an qabuli shahadatil fasiq yace a wani wuri sai Allah ya fito qarara yace kar ma a karbi ainihin wato magana fasi'i wa zalika fi qawlihi ta'ala wannan ya faɗi ne wurin da Allah yake cewa wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika inda wa ulaika humul fasiquna sai mala yace wala khilafa bainal ulama'i babu sabani tsakanin malamai fi raddi shahadatul fasiq akan cewa fasiki in ya kawo shaida ba za a karba ba wa adami qabuli khabarihi da kuma cewa ba za a karbi hadisin shi ba abubuwa biyu ba za a karbi shaidar shi ba ba kuma za a karbi labarin shi ba labari shine asalin abin da shi ya fara kawowa ba za a karba ba wani ya kawo shi ya zo ya kara wani to shi ma ba za a karba ba jama'a kun fahimci wannan وقال أبو حاتم ابن حبان في المجروحين الإمام ابن حبان أتكل التافن المجروحين يتي ومنهم يعني الضعفاء دقتكين سسوما سروني سيتي أقوى المعلق بالفسق والصفه أقوى ديك يا مكالك ليارة تيد هلي نفاسك أنت دووتا وإن كان صدوقا في روايته ko da ike a wajen riwaya shi zai iya kasancewa mutumin kirki ne to sai dai kuma ya ce li'annal fasika la yakunu adlan fasiki ba zai ya zama adili ba wal adlu la kunu majruhan sannan shi kuma adili ba zai iya kasancewa mara mutunci ba ma'ana abin da yake so ya nuna ta fasiki mashayin giya ko zina ta yiwu baya yin ƙarya amma matsalar ita ce duk mutumin da yake irin wannan halayen zaka kira shi adil ba za ka kira shi adil ba za ka kira shi mutumin kirki ba to duk mutumin da ku ba za ka kira shi mutumin kirki ba to ba za ka karɓi riwaya a wurin shi ba kenan ashe banda ƙaryar wasu laifuffuka ma dalili ne akan hana karɓar riwaya naga sai ce wa man kharaja an haddil adala wanda ya fita daga tsari na adalci la yu'tamadu ala sidqihi ba a dogaro da gaskiyar shi don ba ma za a iya gane gaskiyar ba wa in sadaqa fi shay'in bi ainihi fi halatin min al ahwal ko da a wani hali yayi gaskiya illa an yuzhira alaihi diddul jar'i yakunu hatta yakuna aksara ahwalihi ta'atallah fa hina idhin yahtaju bi khabarihi yace sai dai fa in ba za a samu halin wato nagartashi ta bayyana bayyanar da za ta tabbatar da cewa mafi yawancin halayen shi biyayya Allah ne yace to a wannan lokaci za a iya kafa hujja da hadisin shi amma qabla zuhuri zalika anhu amma kafin waɗannan halaye su bayyana na ƙa'a fala ba za a karɓi wannan magana daga gare shi ba wannan magana tana nan a cikin kitabul majruhin juz'i na ɗaya shafi na saba'in da tara jama'a kun ji cikakken sharhi dangane da karɓar riwayar fasiki yanzu aka tambaye ka a takaice ana karɓar riwayar fasiki ko ba a karɓa ba a karɓa to amma ina hukuncin kuma in yi fasikanci ya tuba za a karɓa ko ba za a karɓa ba wannan matukar an tabbatar da tuban shi za a karɓa domin kafirci shine fasikanci mafi girma shin wanda ya kafirci ya tuba ba mun ji in ya faɗi maganar da yana kafirin ne ma ya in ya zo musulunci ya faɗa ba a karɓa ba to balle musulmin da yake wani saƙo sai ya tuba sai dawo ba mutumin kirki za a karɓa to sai kuma mas'ala ta gaba ita ce mas'alar wahami mas'alar wahami ita asali wannan kalma daga wahima ma'anarta ita ce ghalata wa qad tawahhama shay'a takhayyalahu wato asalin wahami jama'a wani rudani ne da yake shiga cikin kwakwalwa idan ya shiga cikin kwakwalwa to in baki ya zo sai ya bayyana shi kamar yadda ake cewa labarin zuciya a tambayi fuska kwakwalwar ta samu rudani akan abu guda don haka sai kwakwalwar ta rinka suranta abin daban-daban in ya zo faɗe da baki sai a ji bakin shi yana maganganun da suke karo da juna to sai yake cewa wata masalahu sawa'un kana fil wujudi aw lam yakun wani abin wani abin da mai riwaya ai da mai wahami yake furtawa da baki wani abin akwai shi wani abin kuma babu shi rudanin ne yayi rudani dan haka kenan yanzu in kun gane wannan sai ku fahimci mai bada hadisi da wahami zai faɗi wannan lafazin ne yau gobe sai faɗi wancan lafazin sai a ji suna karo da juna to ta yi wancan lafazin da ya faɗi jama'a wani hadisin ne ya ɗauko ya haɗa da wani ta yi kuma wancan lafazin da ya faɗi ma gaba ɗaya babu shi misali yanzu mutum ya zo ya ce bismillahirrahmanirrahim gobe sai a ji ya ce bismillahir yanzu akwai alqadiru a ƙur'ani ko babu akwai ya ce bismil jabbarin rahim akwai aljabbar ko babu kaga akwai to kaga wannan wahami ne ya ɗauko ne daga wani wuri ya kawo wani wuri wahami ne ko to kuma sai a samu sunan da gaba ɗaya babu shi a ƙur'ani sai zo ya kawo sai ce bismir rahmanil jalil babu aljalil a ƙur'ani to yanzu tunda babu aljalilu a ƙur'ani yanzu kaga asali ba daga wani wuri ne a ƙur'anin ya ɗauko ba wahani ne ya rudu a cikin kwakwalon shi kawai to me yin riwaya ma haka takan faru ya ɗauko wani lafazin ya baku ya ɗauko wani lafazin ya baku amma hadisai ne daban-daban amma sai mai da su abu ɗaya ko kuma ya ɗauko lafazin da yake akwai ya baku sai ya ɗauko lafazin da yake shi ne kawai ya rudu a cikin kwakwalon shi sai ya baku shi wato ya kasa tabbata akan abu ɗaya amma cikin abubuwan da yake kawowa wani akwai shi wani kuma ma babu shi sai malam yake cewa wa yuqalu wahima ilaihi yahimu wahaman zahaba wahamuhu ilaihi ma'ana in hankalin shi ya tafi akan abu ya rudu zuwa gare shi wal wahamu min khataratil qalb shi wahami abubuwa ne daga cikin waɗanda ke kyankyasuwa a cikin zuciyar mutum wal jam'u in an so jam'in wahami sai a ce auham wa yuqalu sai a ce wahimtu fi kaza ni na ruɗu game da kaza wa kaza da kaza fa ana uhimu wahaman idza sahautu idan mutum ya rafkanuwa game da abu shine sai ce ai abin nan yayi wahami game da abu kaza to wannan a lugance kenan amma a istilahance me ake nufi da hadisin da wahami ya shige shi shine yace huwa riwayatul hadisi ala sabilit tawahhum ruwaito hadisi a bisa yadda ka rudu haka yake sai ka ruwaito shi a haka ai الطرف على الطرف almarjo wato sai ka ruwaito shi a bisa ɓangarori ne guda biyu jama'a kana tunanin haka kana kuma tunanin haka to sai ka ruwaito shi a bisa ɓangaren da ba shi ne abin da yake rajihi ba wato akwai innamal a'malu bin niyati to kun je da hadisin yake akwai kuma innamal a'malu binniyati duk wannan ya zo ya tabbata har cikin bukhari wannan binniyati da jam'i wannan binniyati guda ɗaya to amma babu innaman niyyatu bil a'mali babu wannan don haka yanzu innaman niyyatu bil a'mali menene marjuh ne ba daidai bane to kai da ka tashi sai ka ruɗu haka ne sai ka ruwaito shi haka to asalin wahani kenan shine rudani ya yi rudani saboda rudewa in ka tashi sai ka sai ka abin da ba daidai ba kuma misali yanzu a ce a jefa maka tiya gas kana cikin ɗaki sai ka rude da a ce a ɗin nan da ka tashi fitowa a guje sai ka zo ka daki inda kofa take da ka ji sai ka buɗe. rudani yi kyau don dai daga ƙarshe ka gane hanya to amma rudani ya rudani ka je ka rinka dukan bango kana neman ya buɗe ka fito ko kun fahimta kaga ka kama a taraf almarjo abin da ba daidai ba to shine rudani ya gama kaiwa kat sai malam yace ce almuqabil lazzan wannan shine yake muƙabalantar zato menene zato zato shine abubuwa guda biyu su zo su ruɗa ka sai ka karkata ga ɓangaren abin da yake daidai ne amma fa duk da haka kana ɗan kallon wancan ɗin kuma kamar shi ma daidai ne to zato kenan to amma menene waham shine bangarori guda biyu sai ka karkata ga bangaren da ba shi ne daidai ba to ya zama me ya zama wahamu jama'a kun fahimci wannan to idan kun fahimci wannan jama'a sai malam ya ce wa bayanu zalika annal ma'aluma imma an yastakirra fi zihin min ghairi taraddudin min gairi taraddudin au bi taraddudin ma'ana duk abin da yake ka san shi a bisa ilimi da tabbas to zai tabbata a cikin tunaninka ba tare da wani kokwanto ba misali yanzu kana ganin mahaifinka ka san mahaifinka ne yanzu wannan kun ga menene ilimi ne eh dan ba za ka dube shi ka ce to ina dai zaton wannan ne babana ba ka girma a gaban shi dan haka ka kaga anan wannan tabbatarwa da ya tabbata a kwakwalwarka ka fito ka ce babanka ne to ya tabbata ilimi kenan ka san shi don haka fal awwal yusamma al sai a kira shi ilimi ka san wannan mutumin kenan wasani na biyu fa imma an kuna rajihan ko dai ya zama wannan mutumin kanin mahaifiyarka ne amma tun da kake baka taba ganin shi ba amma tana yawan baka labarin shi da siffofi sai ka ji an yi sallama a gida kana fitowa kuma sai kaga mutumin nan da take yawan suranta maka to kaga a nan yanzu baka da tabbas cewa wannan kawunka ne baka da tabbas amma kuma saboda bayanan da take maka baka dan karkata ko to sai ce in ma an ya kuna raji'an ko dai ya zama ka karkata cewa wannan kawu ne dan haka yana zuwa sai ka ce kawu barka da zuwa sai ya ce a ka san ni ne dama ya ce a ai kullum muna jin bayani akan ka kuma ga kama na gani kaga raji'a kenan amma kuma ta yi ce a ai ba haka bane amma dai kai ga abin da ya karkata gare ka fa ta yi hukunci da shi to ya zama raje kun fahimta to wannan shi ake kira zato zato shine abubuwa biyu su ruda ka sai ka karkata kuma sai ka dace da daidai au marjuhan ko kuma sai ka karkata ga bangaren da ba daidai ba dattijan ne yana zuwa kawai sai ka ce malama kake nema ne sai ce uwa ka nake nema baka gane ni ba ina kanin uwar taka misali ko fahimta jama'a yanzu wannan hukuncin da kai kace mishi malam wa kake nema ne ai baka gane shi bane dan haka kawai ka dauke shi ordinary bako ne ga magari kaga anan yanzu ya koma me wahami wahami au musawiyan ko kuma sai ka rude kana ganin wannan ko dai kawuna ne ko ba kawuna bane ka kasa karkata ga ɓangare ɗaya daga ciki to wannan kuma shi ake kira shakka Ka ji an shiga usulul fiqh yanzu waɗannan bayanan ilimi zato wahami shakka me ilimi shine tabbas game da abu me zato shine rashin tabbas game da abu amma ka karkata sai ka dace menene wahami shine rashin tabbas game da abu ka karkata sai ka kuskure menene shakka shine daidaituwar abubuwan guda biyu ka kasa karkata ga ko ɗaya daga cikin su dan haka sai mala yace farrajihu huwa dhann wal marjuhu huwa waham wal musawi huwa shak in ka karkata da kaza ya zama zato me yasa ya zama zato saboda har yanzu kana tunanin akwai yiwuwar wancan din kuma ya zama daidai amma ka fi tunanin inda ka bi to shine zato idan kuma ka karkata ga abin da ba daidai ba ne da tunanin kuma shi ne daidai sai a ce mai wahami idan kuma ka ruɗe gaba ɗaya ka tsaya cik sai a ce shakka to me yasa ake magana a nan dangane da wahami saboda ku duba hadisi ne ka zo ka gaya mana kai malaminmu ce mana sayyidina Umar ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa innamal a'malu niyyati kai ka zo ka gaya mana wannan hadisi da ka gaya mana wannan hadisi muka ɗauke shi gobe sai ka sake zuwa sai ka ce mana innamal a'malu niyyati sai muka ce maka ala gafata malam jiya ka ce niyyati yau kuma ka ce bin niyyati sai ka ce yauwa kun faɗa game da haka ka ce alhamdulillah ashe kuna da basira kenan wannan hadisi ne ɗaya amma ina da riwayoyi guda biyu ɗaya ta ce bin niyyati na baku ɗaya kuma ta ce bin niyyati don haka na baku duka biyu don haka kowanne daidai ne yanzu kun ga yana ce muku wannan ya baku a bisa ilimi ba mantuwa ba wannan ma a bisa ilimi yana sani rana ta uku da ya zo sai ya ce innaman niyatu bil a'mali sai kuka ce to malam yau fa kuma kayi kon gaba kon baya dan ka dawo da niyatu din da a'mal sai kuma malam ya ce eh wannan ne daidai sai wani ya ce algafata malam amma a shekaran jiya cewa kai innamal a'malu bin niyati sai ce e, wannan ma zai iya yiwa ya zama daidai to a nan ku duba asalin me ya same shi wahani to amma wannan abin da ya kuma shi ake kira ittirabi dan haka wahani ne ke kawo ittirabi shine an jeho maka tiya gas a ɗaki kana lalibe sai ka bugo nan ta kake kofa ce sai ka ji ba kofa ba ce sai ka sake bugawa nan ma'ana har yanzu kana bugawa wuraren abubuwan da ba daidai ba don haka rudanin da ya faru a kwakwalwa shi zai sa ka yi nan sai a gaba daidai ba ne ka sake yin nan sai a gaba daidai ba ne sai a ce hadisin ya zama mutarab don haka wani irin hadisi ne mutarabi sai ka ce shi ne hadisin da wanda wahami ya kama shi ya ruwaito shi ne mu ne ɗaliban amma yau in ya zo sai ya faɗa mana wannan kalmar gobe sai ya faɗa mana wata kalmar mai karo da wannan ya ce na jiya daidai ne na yau ma daidai ne to ba zai yiwu kuma su zama daidai ba dan ba zai taba yiwa innamal a'malu bin niyyati innamal niyyatu bil a'mali kuma a ce duk daidai ba amma zai yiwu innamal a'malu bin niyyati kuma innamal a'malu bin niyyati wannan zai iya zama daidai dan mufradi ne da jam'i amma wannan kwan gaba kwan baya ne ba zai yiwu ya zama daidai ba jama'a kun fahimta dan haka hadisi muttarab Shi ne hadisin da mutumin da wahami rudani ya kama shi sai ya kasa tabbata a kan abu ɗaya. to sai a ce wannan hadisi ya zama muttarabi to wanda ya ruwaito shine mai wahami to anan sai malam ya ɗan kama wata hanya kuma ya bayanin asalin yadda wahami ke faruwa a cikin kwakwalwa wannan ya shiga harkar likitoci ne Ya ce wal wahamu inda hukama'i wahami a wurin likitoci in kuka ji kana karatu galibin ka ji sun ce hukama galibi likitoci suke nufi kuwatun jismaniya wani ƙarfi ne wato da ke cikin kwakwalwa lil insani da ke cikin kwakwalwar mutum mahalluha inda wannan ƙarfin yake faruwa akhiru tajwifil awsat min ad dimag ƙarshen cikin tsakiyar kwakwalwa wato tsakiyar kwakwalwar cikin tsakiyar kwakwalwa to daga ƙarshen tsakiyar daga nan ne wannan ainihin abin yake tasowa min sha'aniha daga cikin yadda al'amarin yake faruwa shine idrakul ma'anil juz'iyya gano bangaren abu ba gano dukan shi ba sai ka gano bangaren abu kun ga cewa gano bangaren abu shine za a samu burbushin abin a ciki amma sai zama ba daidai bane al muta'alliqa bil mahsusat wanda ke da alaka da abubuwan da ido ya gani ido ya gani sai ya aika wa kwakwalwa to wannan bangaren na kwakwalwar ita kuma ba ta gano abu duka sai ta gano wani bangare nashi sai ya ce wa hadhihi quwwa wannan irin karfin da ke cikin kwakwalwa ta halitta hiya allati tahkumu fi sha ita ce ke hukunci a cikin kwanya akuya bi anna zi'iba maharubun minhu sai akuya sai da ta ga kyarkeci sai ta ga cewa wannan abin a gudu daga gare shi ne kun ga ta gano wani bangare na me bangare na haɗarin shi ko amma ta kasa gane cewa in ta gudu kuma ta tsira ba lallai ne ta tsira ba kaga wani abu ta gano amma ba ta iya gano wani hadarin ba ma'ana da ta gano hakikanin hadarin to ta tinkare shi shi ya fi ba ta juya mishi ba dan in ta juya kuma zai bita in ya bita kuma tsalle zai ya danƙe ta amma da yake wani bangare ta gano ba za ta gano duka ba wannan kuma an shiga wani abin nan ne fa jama'a sai ce wa annal walada ma'tufun alaihi sannan kwakwalwa bangaren da ke gano wa halitta cewa Da abin a tausasa mishi ne to duk wannan aikin bangaren yake yi sai ce fa'iza kana al-wahmu huwa al-ghalib ala riwayatir rawi to yanzu mun dawo abin da muke magana idan rudani shi ya fi rinjaya ga mai riwaya ka hu sai a bar hadisin shi kullum zai kawo hadisi sai an samu rudani to a bar hadisin shi kun san ko a zaman abokai ne akwai wanda ya tashi ba da labari sai a yi shiru akwai wanda kullum sai ya yi shirme da ya fara sai a ce a, ba ma son labarin ka yi shiru Sai kullum shirme kake faɗa mana a to ku bar shi ya faɗa mana yau a'a kuna da basirar duk kwanakin da ake zama shirme yake yi don haka yau ma shirman ne amma ya kuka ko gano wai ma shirme ne saboda yarin jaya a labaran shi na baya duk shirme ne ko kun fahimta jama'a ammal waham wa innahu la yadurru wannan baya cutarwa wala ya khalu anhu ahadun kuma ma babu wanda yake kubuta da gare shi dan kowane dan adam rudani ka iya samun shi wata ran amma ya zama kullum kana cikin rudani to ka zama rudadde to in ka zama rudadde duk magana da zaka faɗi bai ce rudani zaka kawo jama'a kun ji wannan magana tana nan a cikin littafin qawaid fi ulumil hadis malam yace qala ibn mahdi malam abdurrahman dan mahdi yace annasu salasa mutane nau'i uku ne rajulun hafizun mutqin zaka samu mutumin da yake mahaddaci ne kwararre ya haddace abu kuma ya kware game da haddar fa hadha la yukhtalafu fihi wannan babu sabani za a karba hadisin shi wa akhar yahimu zaka samu ɗayan shi kuma yana yawan rudani wal ghalibu ala hadisihi sihha wato ɗayan za ka same shi yana yin rudani yana kuskure amma fa galibin hadisin shi ingantacce ne ba koyaushe ke kuskuren ba fa hadha la yutraku hadithuhu wannan ma ba a barin hadisin shi wa akhar ɗayan ko na ƙarshe za ka same shi ya himu yana yin kuskure wal ghalibu ala hadisihi al waham kuma kuskuren nan da rudani shi yafi yawa a hadisin shi fa hadha yutraku hadithuhu wannan sai a bar hadisin shi wannan magana tana nan a cikin littafin alkifaya ta al-khatib al-baghdadi da kuma ainihin wato sharhi na ilal tirmidhi jama'a kun ji dalili na nawa dalili na ainihin wato shida daga cikin dalilan da ke sa a yi karban hadisi shine me in aka same ka kai ne riwayar kana da wahami to riwayar ka za ta zama wata iri muttarab to za mu zo mu ƙara tattaunawa dangane da yadda sunayen riwayoyin yake kasancewa insha Allah sai fuska ta bakwai daga cikin dalilan da ke sa a soki hadisin mai riwaya ko riwaya mai riwaya mukhalafatu siqat saba wa waɗanda suke amintattu ne bayan da malam ya kawo cikakken bayani dangane da wane ne siqa yace na farko dai tukuna as-siqatu jam'i ne na siƙa. to wannan suna as-siqa dinnan masdaru qaulika wasiqtu bihi asalin kalmar kun yadda take a larabci wasiqtu bihi na amintu da shi fa ana asiqu bihi siqatan na amince da shi matuƙa wa ana wasiqun bihi ni nan amintacce ne game da shi wa huwa mawfuqun bihi shi abin a amintu da shi ne wa hiya mawfuqun biha ita abar a amintu da ita ce yanzu in ka fahimci waɗannan bayanan kenan na nuna mana ashe ita wannan kalma kalma ce kamar yadda kunga mu a hausa sai mu ce malami sai ko mu ce malama ko to bature ku sai ce ne teacher kawai haka ne da namiji da mace ne wannan to haka balarabe ya ce siƙa namiji da mace za a iya kiransu siƙa idan namiji ne amintacce za a iya kiran shi siƙa haka za a ce mai in mace ce ita ma shiƙa to kamar yadda namiji zaka ce mausukun ha bihi haka mace ma zaka ce mausukun biha ba za ka ce mausukatun biha ba a mawsuqun biha jama'a kun fahimta da kyau sai malam ya ci gaba da cewa wa hum mawthuqun bihim kun ji har jam'i ma wa hum mawthuqun bihim su abin a amintu da su ne wa yuqalu ana cewa fulanatun siqa wance amintacciya ce wa hiya siqatun wa hum siqatun kuma dai kaji har jam'i ma zaka iya cewa siqa wa jima'u tujma'u fa yuqalu siqatun fi jama'ati rijali wan nisa da maza da mata tarin mata amintattu zaka iya ce musu siqat tarin maza amintattu za ka iya ce musu fiqat wannan magana tana nan a cikin littafin tahzibul lugha na al-imam al-azhari kenan can wajen mujalladi goma sha shida ne za ku gan shi aikin aiki ne fa jama'a kuma duk waɗannan littafan fa ku suke jira <laughs> tahzibul lugha al-allamatu al-azhari shi can mujalladi 17 ne ma nake ji ku duba ya za ku gan shi kore eh to gashi nan ku yake jira Allah ya taimaka malam yake cewa wa wasiqa wa ko wa wasaqahu bihi siqa wa wusuqan ittamanahu ya amince da shi wa wasaqtu fulanan idza qultu innahu siqa fa huwa muwassaq wasiqatu fil istila to me yake nufi da siqa ai an ce nan kar ku manta darasi muke na mustala wancan duluga ne muke dan a fahimci abubuwa mukhalafatu siqat saba wa amintattu a hadisi dalili ne akan kai da ka saɓa musu ɗin ba za ka karba hadisin ka ba to me wannan magana take nufi sai ce huwa min man jama'a baina na al-adalati wabbab. dhabt wane ne siƙa wanda ya haɗa hali biyu dan haka ku kiyaye wannan kalmar ba da lugha za a fassara ta ba kenan a yanzu in aka ce siqa mutumin da ya hada al'adala wabbab. hali nagari da kuma hadda don haka mutumin kirki ne amma ba iya haddace hadisai to ba fiƙa ba ne yana iya haddace hadisai amma mutumin banza ne ba fiƙa ba ne sai ya haɗa waɗannan siffofin guda biyu malam ya ce wasa baƙal kalamu alaihi ma bayani ya gabata ka dai koma a cikin cikakken bayani a cikin littafin alba'isul hafiz na malam ahmad shakir a shafi na saba'in da bakwai da sharhin alfiya ta siyuti wanda shi ahmad shakir din yayi a shafi na casa'in da bakwai duk waɗannan littafan ga sunan muna da su jama'a yana daga cikin maita ta ɗalibin ilimi shine duk littafin da aka mai hujja da shi sai je karanta to me ake nufi da wannan maita ba maita ta cin mutane ba mayata a ce kai dai maye ne ba wai maye ne cin mutane ba a'a suna anoni maye ne cin mutane maye ne mayata naci ce maye ne ma'ana mai mayata yasa hausan nan jama'a wallahi sai kun shiga jami'an da ake karatun harshen hausa za ka ji yadda ake farfashe lugal arabiya haka ake farfasa hausa to galibin mutum ya girma a wuraren da ba haka ake hausa ba to ya zo yana jayayya da hausa Dan hausa yare ne jama'a mai faɗi Allah maraukakin sarki ya taimake mu malam ya ce faman khalafa siqat duk wanda ya saba wa amintattu a wajen riwaya amintattu sun ruwaito sun ce kaza shi kuma sai ruwaito nashi sabanin nasu laisa bi to shi ba amintacce bane Allahu akbar sai ce li'anna muwafaqata siqat domin dacewa da amintattu hiyal miqyasu li ma'rifati dhabtir rawi da ita ake kiyasi a gane mai riwaya na da hadda bari ku ji yadda suke yin aikin jama'a ina son kowa ya natsu wannan wani karatu ne wanda zai kai mu zuwa ga gano wasu abubuwa masu yawa daga cikin hanyoyin da malamai suke bi su gane wani amintacce ne a halin ba su zauna da shi ba sai ya ɗauko littafin sunanin nasa'i sai ya ga riwayar wani idan ya ga riwayar wannan mutumin sai ya nemo wannan riwayar a cikin sahihul bukhari sai ya sake nemo ta a cikin sahihu muslim sai ya ga sunan wasu malamai waɗanda su malaman tabbas amintattu ne sai a gwada wannan da ya ruwaito a cikin nasa'i yaya riwayar shi take da ta bukhari sai a ga ɗaya ce yaya riwayar take da ta muslim sai a ga ɗaya ce to dama su waɗannan sifat ɗin su an riga an san amintattu ne to sai a ɗauke su su ne magwajin duk wani amintacce kawo hadisinka in ka kawo sai a ji yayi daidai da nawa ne yayi daidai da nawa ne yayi daidai da nawa ne ko kun fahimta sai a binciki halinka sai a ga mutumin kirki ne to yanzu an tabbatar da hali nagari hadda ba ka saba amintattu to kai kuma sai a ce siƙa jama wannan aikin da haka su bukhari suka yi sai da suka binciki kowa da za su karbi hadisi su rubuta cikin littafi kowane mutum ɗaya sai sun gwada shi na farko sai su gwada shi da 'yan ajinsu abin da aka tara su su hamsin aka gaya musu shi ya haddace kamar yadda sauran suka haddace sai a ce yanzu wannan yana muwafaƙa da 'yan ajin shi sai a ɗauko shi daga wannan makarantar sai a fito da shi sai a kai shi wata makaranta a wannan zamanin wadda ita ma ta haddace hadisin sai a gwada shi da ɗaliban wannan makarantar sai a ga yadda suka haddace haka ya haddace sai a ce to yana yana muwafaka yana dacewa da sa'o'in shi sai a ɗauke shi sai a yi baya da shi a koma da shi zamun nan malaman da suka rayu shekara ɗari kafin nan misali sai a ga cewa yadda suka haddace haka ya haddace sai a sake ɗauko sai a sake dawo da shi ƙasa waɗanda suka zo bayan shi yaya shi ne sai ku ji sun ce sikatun sikatun ko sikatun babitun ko sikatun hafizun ko sikatun mutuƙin Shi ne dama za ku zo za mu yi darasi na musamman insha Allah wannan darasin da zamu yi za mu ɗauko muƙaddima ne ta littafin taqribu tahzib wadda za ku ji shin in malamai suka faɗi siƙa ɗin nan me suke nufi yanzu muna faɗin yadda ake gano siƙa ne yadda ake gano siƙa to amma aka faɗi siƙa ɗin wani grade ne aka baka to sai ka ji wani aka faɗi siƙa sai ka ji sun ce duk wanda aka siffanta shi da kalma aka sake maimaita ta to dalili ne akan ya fi wanda aka faɗe ta kwaya ɗaya ko duk wanda aka faɗi wata kalma aka kawo wata ƙari ta nagarta kamar a ce good yanzu wanda aka ce good da wanda aka ce very good ai ba ka haɗa su to haka wanda aka ce siƙa da wanda aka ce sikatun sai aka ce babitun ba za ka haɗa su ba don wannan an faɗi ɗaya an ƙara da wata wancan kwa ɗaya aka tsaya to za mu zo mu darasi akan wannan yanzu darasin mu yau yana son ya nuna maka ne wace hanya ake iya gane wani sika ne shine a gaba ya saba wa siƙat to su waɗannan sikat sai ka ce a'a su ya aka yi aka gane sikat ne su ma sai da aka yi aiki a kansu aka zaunu da su tsawon shekaru don haka sai suka koma sai suka zama da su ake gwaji misali imamu ahmad bin hanbali tun da ya taso yana matashi ake gwagwarmaya da shi akan aƙida aka buga aka ɗaure bi yadda za a yi ƙarshe sai kowa ya natsu cewa yanzu imamu ahmad shine yake rike da tuta ahalus sunna to duk wani wanda ya taso bayan shi in ana so a fahimci yaya yake sai a ce yana da aƙida irin ta imamu ahmad da zaran an ce yana da aƙida irin ta imamu ahmad to an gane wani iri ne shi to shi Ahmad din ya aka aka gano ba wahayi bane an zauna da shi ne an gaya ike an kada an raya to duk wanda ya taso sai ya ce huwa ala aqidati al-imam Ahmad akan aqida Imam Ahmad yake shi yasa akwai tsofaffin da wuri ya kure musu bayan sun tuba daga munanan aƙidoji suna son su bayyana wa duniya yanzu sun zama mutanen kirki idan suka kasa bayani kawai don lokaci ya ƙure baka da shekara talatin da za ka sha kai ta sharhin abubuwa in ya tashi kawai sai ce jama'a yanzu na dawo kan aqida imamu ahmad ibn hanbali al-imamu isma'il abul hasan al-ash'ari lokacin da ya tuba ya wuce shekara sittin a duniya ya ga lokaci ya kure mishi da ya zo mimbarin masallacin juma'a sai ya ce jama'a yanzu ina kan aqida ahmadu dan hanbali ne sai aka ce a ah, madalla madalla kama a najeriya aka kama ka kai yaya wani iri ne sai ka ce ni aqida gumi nake shikenan san dan izala ne <laughs> ko kuwa yawa shikenan magana ta kare kaga ba wani fassara ba za a kawo maka laya ba ba za a kawo guru ba sannan an ga kawo gaisuwa daga tsaye da amma za a ce an san su ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka sai yake cewa faman khalafa siqat falaysa bi siqa duk wanda ya saba wa amintattu to shi ba amintacce ba bane li'anna muwafaqata siqati hiya al-miqyas li ma'rifati dhabti ar-rawi qala ibn salah to sai ibn salah yayi wasu maganganu waɗanda sharhi ne da kuma ƙarin bayani ne akan ainihin wato waɗannan maganganun da muka yi don haka jama'a kun ji to sabawa fiqa wannan wani darasi ne zan dan maimaito mana a baya sabawa fiqa to ya danganci kai din wanne iri ne idan ka ruwaito hadisi aka ga ka sabawa wa idan dama kai din kai din mutumin banza ne mai rauni ne ko fasiki ne to sai a kira hadisin ka munkar munkar shi siɗa ɗin da ka saba mishi sai a kira hadisin shi mahfuz ma'ruf ma'ruf idan kai ɗin da ka saba ba ka da wani hali na banza sai dai sabawar kai wato a haddaka aka samu matsala shi ya kai ka ga sabawa fiƙa to sai a kira takari riwayar shaz tashi kuma sai a kira ta mahfuz menene misalin wannan a hadisin da ne muku misali da makon da ya wuce hadisin cewa zakka ana bayar da ita da hatsin da ya kai ausuki biyar yanzu wannan hadisin shine sahihi to riwayar da ta zo ta ce fi qalilihi wa kasirihi to wannan riwayar fi qalilihi wa kasirihi ta saba wa waccan domin tana cewa kenan ko da bai kai ausiki biyar ba sai an yi zakka to wayar waito ta mutum ne wanda yake mai rauni idan haka ita riwayar fi qalilihi wa kasirihi ta zama munkar ta zama munkar ita kuma waccan da aka ɗauka ta asali fa wadda take tabbatar da ausaki biyar ta zama ma'aruf sahihiya akwai riwayar hadisi ta al kubra ta bai haƙi wadda ta zo ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ɗibo wani ruwa bayan ya gama ainihin wato shafar kanshi sai ya ɗibo wani ruwa sai ya shafi kunnen shi da shi wannan riwayar mutumin da ya zo da wannan riwayar mutumin kirki ne amma sai bai haddace hadisin daidai ba yadda hadisin yake shine idan annabi ya wanke fuskar shi idan zai wanke hannun shi sai kuma ya ɗibo wani ruwa daban kun fahimta in ya gama wanke fuska sai ya ɗibo wani ruwa daban ya wanke hannu haka asalin hadisin yake yana cikin sahihu muslim sai riwaya ta zo a bai haƙi cewa in annabi ya gama shafar kai sai ya ɗibo wani ruwa daban sai ya shafi kunnen shi shine asalin tajdidul ma'ilahuma sai zama kenan asalin hadisin yadda yake yana magana ne tsakanin wanke fuska da wanke hannu amma shi wancan mutum kun fahimta shi wancan mutum sai ya zo da shi tsakanin shafar kai da shafar kunne don haka sai zama riwayar bai haƙi ha riwayar bai haƙi sai ta zama shaf ha sai ta zama shaf riwayar muslim kuma fa sai ta zama mahafu don haka ku kiyaye duk sanda mai rauni ko mutumin banza ya saba wa riwayar amintacce to sunan shi sunan ita riwayar mai raunin munkar amintaccen riwayar shi sunanta ma'aruf ma'aruf da munkar kun fahimta? to duk sanda mutumin kirki ya ruwaito hadisi ya sabawa mutumin kirki ko kuma mutumin kirki guda ɗaya ya ruwaito hadisi ya ta ya sabawa tarin mutanen kirki ko ya sabawa wanda ya fi shi kirki haka ake ta'abirin abin ko ya sabawa wanda ya fi shi kirki ko ya sabawa tarin mutanen kirki ma'ana a nan za a amfani da sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi dukansu su biyar haddasu ɗaya sai mutane hudu suka haɗu da lafazi ɗaya sai mutum ɗaya ya zo da lafazin da ya saba musu kun ga sai a ce siƙa khalafa jam'an mina siƙa. amintacce ne guda ɗaya sai ya saba wa tarin amintattu to riwayar shi riwayar shi ta zama shaz riwayar su ta zama mahafu a'a mutumin banza ne guda ɗaya ko mara hadda sai ya saba wa tarin mutanen kirki masu hadda sai a ce riwayar shi ta zama munkar riwayar su ta zama ma'aru to barin ɗan yi mana wani bayani a nan kan mu tafi da nisa daga nan kenan za ka gane ashe in aka ce hadisi munkar ne sai ka bincika domin yanzu wannan karatun namu na yau yana nuna mana an samu hanyar samar da munkar guda hudu kenan munkar na farko mun yi bayanin guda uku a jiya munkar na farko shine <coughs> riwayar muttaham duk mutumin da aka tuhumce shi da ƙarya to sunan hadisin shi munkari <coughs> na biyu riwayarwa wa shadidul ghafla a shadidul ghafla duk mutumin da yake da yawan gafala shi kuma sunan hadisin shi munkar shi ma sai na uku wanne ne ha fahshul ghalab sai ka ce kenan fahishul ghalab fahish al ghalab duk mutumin da yake da yawan kuskure to shi ma hadisin shi munkar sai na hudu shine darasinmu na yau dukkan mutumin banza ka kiyaye mutumin banza da ya ruwaito hadisi ya saba wa mutanen kirki sunan hadisin shi munkar ko kun fahimci wannan jama'a to da yake ina dan jero muku darasin ne don ina son ku fahimta akwai wata hanya kuma ta samun hadisi mun kari kowa ya natsu bata a cikin littafin nan sai mun tafi advanced tukuna sai mun tafi kamar su tadribin rawi ita ce mutumin banza ya kadaitu da riwayar hadisi shi kadai yanzu anan matsalar ba ta hadisin ba ce matsalar ko ma yaya hadisin yake lafazin shi kuma ko yaya ne amma shi hadisin ba a taɓa jin shi ba sai a bakin wane shi kuma kowa san mutumin banza ne to shi ma a nan ya zama munkar yanzu kun ga a nan aƙalla mun samu hadisi munkar guda biyar amma kowace hanyar samun munkar ɗin daban ko wannan akwai shi a cikin ilimi sai ka natsu da kyau da haka mutum ya zo ya ce maka wannan hadisin munkar ne sai ka ce mishi aka ya zama munkar sai ce ai munkar abu ɗaya ne sai ka ce a munkar ba ɗaya ba ne kaga wannan munkar din ya sami ne ta hanyar muttahami bil wannan munkar din sahibul ghafla shadida wannan alfahish fil ghalab wannan na hudu wani iri yawa fasiki ne ko mutumin banza kawai ka ce ba'isi sai ya saba wa wannan kuma shine mutumin da yake mutumin banza ko mara hadda sai zama shi kadai ya kadaitu da riwayar hadisi to sai a ce hadisin shi ya zama munkar Allah ya taimaka kar ku tsorata fa duk waɗannan abubuwan ko yanzu ana ta karanta su ne in kana koma gida kana nazari kana hada da addu'a kana nan sai ga ka rike su aka ran da ka zo kana takrijin hadisin sai ga da ka kake yi kamar yadda zaka ga masanin mathematics in yazo zo da kayi ke ta yi da kayi ke ta yi da kayi ke ta yi haka al'amari zai kai lokacin da za ka ga mutum yana koyan aikin likitanci sai ga kawai ya zo ya zauna kuma komai da ka ike yi sai ka ce ya aka yi a'a tsawon shekarun da ya a cikin harkar yana koyo ne yanzu za ka ga abin kamar baya shiga amma za ka dage ne ka je kai ta karatu Allah ya taimaka to mun yi dama wannan darasin to sai fuska ta takwas ita ce aljahala ita aljahala bayani akan ta yana da tsawo amma ba ni son tsawaita mana bayanan dan kada su ruɗa mu ita ce ku kiyaye jahalar sahabi ba ta cutarwa idan aka samu tabi'i amintacce da aka san shi aka amince da shi kamar abu salamata dan abdulrahman kamar sa'id ibn musayyib idan ya ce an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga wani mutum cikin sahabbai sai a karɓa Abinda ya sa cewar sahabi ne to ta gyara matsayin shi saboda su sahabbai ba malaman hadisi ne suka ce mana adilai ba ne. Allah ne da kanshi ya adilantar da su to me yasa ba za ka karbi me yasa ka karbi wanda mutum dan uwanka yace adili ne saboda ya iya me yasa ba za ka karba wa Allah ba don haka sahabbai ku kiyaye nasu game da wannan na biyu jahala abinda ainihin ake nufi da ita jama'a sai ku natsu da kyau sai ku ji jahala ta farko akwai jahalatu al'ain da farko tukuna bari ne haka mu ce akwai jahalatu zat jahalatu zat sannan akwai ta biyu ita ce jahalatu al'ain sannan na uku akwai jahalatul hal jahalatu zat ita ce zatin nema gaba ɗaya an jahilce shi ka kawo mana hadisi sai mu ce wannan da ka kawo hadisin me za ka ce game da shi sai ka ce wallahi ni ma ba zan iya cewa komai ba ka taba ganin shi sai ce to ni dai shi dai na dai gaya muku daga wani ma'ana yanzu azzatu nafsuha ma'arufa ma'arufa ladai ahadi? ba wanda ya san wannan sunan da aka faɗi to wannan shi ake kira jahalatul bat jahalatul aini kai ne ka zo ka ce mana malam wane daga birnin kudu ya ce kaza sai muka ce kai ka san shi ka ce a sosai kuwa malami na ne na zauna a wurin shi ma ma'ana ka taba ganin shi kenan da shaidarka ko kun fahimta jama'a to wannan an ji kuma hadisi ta hanyar ka so ɗaya ka ambace shi sai kira shi jahalatul ayn wato yanzu an tabbatar akwai wannan zatin akwai shakhsiyar amma dai wannan shakhsiyar ba a ji ta ba sai ta hanyar ka kadai sannan sai jahala ta alhan. ita kuma wannan ita ce malami ne wanda an ji wasu mutum biyu sun kawo hadisi ta hanyar shi sai a ce musu me halin shi na gari ne su ce ba mu sani ba na banza ne ba mu sani ba yanzu kun ga sanin da aka yi wa wannan ya fi wannan sanin wannan kuma ya fi wannan wannan akwai mutum biyu da suka ba mu hadisi da gare shi amma su kansu ba su san halin shi na gari ko na banza ba shine jahalatul hal wannan shi yake kira almastur ku kiyaye almastur wato halin shi ne ya suturtu amma ana da yaƙinin akwai shi wannan kuma ainin ne ko kun fahimta shi ɗin ne ba a sani ba amma an ji sunan shi a wurin wani mutum guda to sai wannan to jama'a dangane da riwayar wannan na farko ba za a karɓi hadisin ba gaba ɗaya sai ran da al'amari ya fito karara domin abin da yake faruwa wannan shakka takan kama mu cewa ma babu shi a duniya babu shi a duniya kawai an ƙirƙire shi ne gaba ɗaya babu shi amma wannan muna da yaƙinin akwai shi sai dai ta hanyar mutum ɗaya wannan yaƙinin ya kai yaƙinin akwai shi tunda an ji hadisan shi ta hanyar mutum biyu sai dai halin shi ake bincika to ga bayani jama'a wannan gaba ɗaya hadisin shi ya mutu wannan ma mafi yawancin malamai suka ce hadisin shi ya mutu wannan sai aka ce idan ku kiyaye waɗannan mutane biyu ko sama da biyu da suka zo suka ba mu hadisi amma ba su faɗi nagartar shi ba sai a duba su su da kansu sai aka ga mutane ne waɗanda kowa ya san halinsu ba sa karɓa daga wurin mutumin banza sai a ce to imamu maliku ya karɓi hadisi wurin mutumin nan kowa ya san in kai mutumin banza ne ba ruwan maliku da hadisinka shu'uba an san baya karban hadisi wurin mutumin banza amma yadda ya karba wurin mutumin nan sai a ce to yanzu amincewar da maliku yayi da shi ya karba amincewar da shi uba yayi da shi ya karba to mu ma mun amince da shi dan haka sai mu aiki da hadisin tunda an samu wasu masu taka tsantsan da irin tsantsenin su amma har suka yarda suka karba a wurin shi to shikenan ko kun fahimta jama'a to wannan kun ga ta irin wannan hanyar ta irin wannan hanyar abdurrahman ya ba da labari da yawa a cikin wannan littafin cewa baban shi ya inganta hadisai da yawa a ciki wannan na daga cikin ƙarin mu da na yau muku kwanaki cewa akwai wasu hanyoyi da in suka rikice manyan malamai nan suke komawa wannan littafin jama'a mujalladi tara ne gashi aljarhu wa ta'dil na babban malami al'imamu abu muhammad Abdulrahman ibnu abi hatim arrazi wannan littafin mafi yawanci ilimin uban ne ya tattara domin uban ya fita neman ilimi bai dawo ba sai da ya manyanta ya kai wajen shekara tamanin sai zama ya zauna domin rubutu ya gagara sai zan abu ne mai sauƙi ya zauna ya karantar da ɗan dan ya zauna ya tace ya rubuta dan haka ya rubuta wannan littafi da kuma ainihin wannan littafi <coughs> kun wannan littafin kitabul ilal wannan yana magana dangane da matsalolin da ke cikin wasu mutane masu riwaya da kuma matsalolin da ke cikin wasu riwayoyi waɗanda galibi ba a gano su ba sai ka ji abdurrahman ya ce kala abi sa'altu abi duk inda ka duba haka za ka gani in kana karantawa gashi sai ka ce tala abi baba na ce kaza haddasana suraiju sai kawo hadisi a sama ya ce wasa altu abi an hadisi an hadisin rawahu suraij ka gani gashi nan abi hadha hadithun la asla lahu qila lahu fa inna ishaq ibn al-hajjaj rawa an abdulrahman ibn abi hamadin. an kaza kaza kaza sai ka ji duk gashi nan wasu ila gashi nan galibi in ba daga baban shi ba sai abokin uban shi ne abu zur'a arrazi to nan haka a cikin littafin aljarhu wa ta'dil gashi nan yakan ruwaito daga mahaifin shi mahaifin shi ya ce kaza mahaifin shi ya ce kaza to abin da nake so in gaya mana mecece fa'idar waɗannan littattafai guda biyu na Abdulrahman fa'idar su ita ce idan ka samu mutumin da aka hukunta cewa wannan mutumin mastur ne eh an hukunta mastur ne wato majhulul hal ne to ka dawo abdurrahman yana da kula ta musamman akan tattara su. sai ka ga abdurrahman ya ce masa gaskiya ne hatta babana ya tabbatar da cewa mastur ne sai dai kuma wane da wane da wane da wane wani lokacin sai ga abdurrahman ya jero mutum tara duka mutane taran nan su irin imam malik ne sai ce babana ya ce dukkanin mutanen nan sun yi karatu a wurin wannan mutumin don haka da amincewar da waɗannan mutane irin masu wannan siffar suke da wannan mutumin mu ma mun amince hadisin shi ya zama hasan akwai bahasi mai tsawo a muqaddima da can cikin tamamul minna duk wanda yake da littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna akwai bahasi akan warware maka wannan matsala da dukkanin gamsassun bayanai saboda haka mutumin da yake da jahalatul zat hadisin shi gaskiya ba a karbe domin mutum ne kai ka zo ka faɗa mana sunan shi kai kanka sai ka ce kai ma ba ganin shi kai ba to ya kai ka samu hadisin ma'ana kai ma ka jiyo ne kamar yadda aka jiyo gashi nan kai ma baka san shi ba jama'a kun fahimci wannan wannan kuwa kai da ka zo ka faɗa mana kai ka gan shi amma baka san halin shi na gari ko na banza ba to wannan me bambancin wannan wannan ma duk ɗaya ne sai dai nan ku biyu ne ko sama da biyu nan kuwa mutum ɗaya ne don haka wannan ba a karɓi wannan ma ba a karɓi ana karɓan wannan in an samu nagartattu sun yi riwaya daga gare shi to yanzu wata tambaya idan aka samu wannan mai jahalatul aini an samu mutum irin imam malik ya ruwaito hadisi da gare shi ko wannan zai samu mu natsu malamai suka ce eh wannan zai samu natsu saboda me saboda dalilin da yasa aka karba a nan ya sake faruwa a nan tare da cewa wannan mutum ɗayan da ya zo ya faɗa mana mutum ɗaya ne amma mutum ɗaya ne tamkar da goma shine imamu malik a ƙarƙashin wannan idan aka samu siƙa amintacce ya ruwaito hadisi a wurin majhulul ai da majhulul hal qubila hadisahuma ko hadisuhuma wa sara hadisan hasanan sai zama hadisin ya zama hasan maka ce maka da wace hanya ka kyautata wannan hadisin sai ka ce bi tariqatin ghairu ma'huda da hanya wadda yake ba a saba da ita ba ita ce hanyar da aka saba kyautata hadisi guda biyu ce hanyar farko ita ce hadisin da isnadin shi aka samu mutumin da haddashi ba ta kai a ce mishi sahihi ba sai a ce hasan hanya ta biyu da ake samun hadisi hasan ita ce hadisin da ya zama yana da isnadi mai rauni kamar wanne kamar mursali mursali ne ya taho tun daga farkon shi har kan tabi'in bai da matsala ya ruwaito hadisi sai kuma aka samu muhtalif ya zo shi ma sai ya ruwaito hadisi sai suka yi iri ɗaya da riwayar mursal da riwayar muhtalif sai suka yi daidai sai a ce hadisin ya zama Hassan bil majmu'i in an haɗa su kowace hanya ɗaya tana da rauni cikinta amma ba mai rauni ba ce matacciya gaba ɗaya da an samu ‘yar uwarta sai a haɗa su ya zama hasanun bil majmu'i wannan kuma Hassanun li to wannan hanyar da ka zo ka ce mana wannan mutum kai ka ce majhulul aini ne sai kuma ka ce hadisin shi hasan ne wace irin hanya ce wannan bi? sai ka ce wannan hanyar ku 'yan baya ba ku saba da ita ba amma ƙudama'u irin su al'imamu abu hatim da irin su abu zur'a da irin su bukhari sun saba kyautata hadisi ta wannan hanyar daga cikin mutaakhiri na waɗanda suka ƙware akwai al'imamu Zahadi. akwai al'imam ibn hajar waɗannan da suka ƙware sun saba kyautata hadisi ta wannan hanyar daga cikin mu'asirai a wannan zamanin akwai ahmad shakir ahmad shakir ya kyautata hadisai da dama ta wannan hanyar to wannan hanyar ku kiyaye sai ƙwararren malam yake iya gano kyautatuwa hadisi ta ita kwatankwacin nike sai a ce wannan spare part an kewaye garin nan kakaf an kasa samun shi to ya za a jefar da motar sai ce a ku bari kawai sai je samu wani ciko sai a wurin sai ce a buga ana buga sai ce ku tashe ta shi ke sai a tafi Lagos a jiya da lafiya dama me ake so a jiya da lafiya an jiya da lafiya shi kenan ta yi to yanzu wannan hanyar ta kanikancin zai yi sabon baka nike da yake neman rigar shi ta zama baka da ya zuba injin oil zai iya ta ba zai iya ta ba sai tsohon hannu ko kun fahimta jama'a to irin wannan hanyar ana kyautata hadisi da ita wannan shine abin da ya hada malam Nasiru, al-albani da bakar abdullahi abu zaidin Allah ya gafarta musu gaba daya bakar abdullahi abu zaidin ya ce hadisin ajinu ba'ifi ne saboda wanda ya ruwaito shi majhuli ne sai albani ya ce ba majhuli ba ne bakar ya ce majhuli ne albani ya ce mishi kai dan bana bakwai ne dan haka zaka je yana kiran shi da ahadun nashi'a ko ba'adun nashi'a yan bana bakwai yace kai dan bana bakwai ne yace wannan mutumi na ɗaya in ma ka ce majhuli ne yace to an samu hamsatu min siqatil asbat amintattu guda biyar gar sun karanto hadisi wurin shi sai albani yace ko ka san wannan sai jefa shi ga wannan littafin ce je kaka duba littafin Abdurrahman Aljarhu wa Ta'dil ya gama ba bashi ansa ce kuma wannan hanyar da na bi na kyautata shi ta wannan hanyar Ya ce an samu malamai waɗanda suka gabace ni Ya yace kowanne zan kawo maka misali goma na irin yadda ya kyautata hadisai goma ta wannan hanyar ya kawo goma daga Zahab ya kawo goma daga ibn hajar Ya ce don haka ba kai na faru ba sai abin da aka kawo misali sau goma ai an kai matuƙa jama'a ya ce kuma ma cewar wannan mutumin majhuli ne ya ce ban yadda ba ya ce saboda al'imamu zahabi da kanshi da ya zo kan wannan mutumin sai ya ce hasanul hadis ya ce ibn hajar da kanshi a muƙaddimar fatuwar bari da ya zo shi sai ya ce hasanul hadis ya ce don haka bi kalam irtafa'at anhul jahala cewa Hassanul hadis yanzu baya buƙatar kuma sai an samu ma yana da wasu amintattun ɗalibai huwa hasanun li zatihi wa bi to jama'a wannan harka wallahi jama'a tana buƙatar ƙwarya don haka kullum nake cewa matasa ba ina kashe muku gwiwa bane ina cewa ku bari ku nuna tukuna ku bari ku nuna kuma daga cikin abin da ke sa ka ka nuna shine yawan mu ma rasa abin dadewa kana yi kamar wancan bakanike dukkanin bakaniken da za a kawo abu ta turke kaji ya ce a bari zai yi nazari ana tafiya in ya dan shamirin da shi ko ya sha ruwan sanyi ko ya dan abin nan sai ka ji shikenan ya samu wata hikima yayi tsohon hannu ne yanzu jama'a mu da muke harkar tela akwai faleti da ake kira koshiya idan koshiyan nan tacci tacci tacci tacci sai ta fara tsinka zare na ƙasa sai kai ta ɗinki yana ɓaci to in aka je idan keken shi'umi ne babu kayan shi in aka je tsohon baka nike ni na koyi gyaran keken ɗinki a hannun wani datti da nan cikin mutumin cikin garin zaria ne sunan shi malam na annabi ya rasu Allah ya gafarta mishi idan aka sai ya samu kota flyer irin mai yanke wannan sai datse kanshi yana datse kanshi kenan sai ya sa sai ya hada shi kenan duk fitinar ta kare shirin sai wata ranar tambaye sai ce dubi tsini yake yi dama wannan tsinin ne ke tsinka zaran ana datsa tsinin shi kenan ko kun fahimta ta sa to akwai ire-iren waɗannan ga baka miki amma sai wanda ya daɗe shi sabo da an zo sai ce a sake fat sabo da ya zo sai a ce a sake fat wani lecturer mu ba america ya zo ɗaki na wata rana sai sa sai za mu na buɗe monita ina gyara sai da baya eh haka yace kai ku yan afirka mahaukata ne nace me ya ce ka tuɓe daga kai sai wando kana gyaran monita in ya fashe fa duka rushe za ku yi da ɗakin na ce abu mu muna yi <laughs> ya ce ai su in monita ya kusa expiring ba sai ya lalace ba in ya kusa lokacin shi ya kusa to da hikima ma ake ɗaukar shi aje aje a bola na ce a na ce ai munan yadda muke gyaran talabijin haka muke gyaran monita ya ce gaskiya ana hauka a afirka na ce ba ana hauka <laughs> ko kun fahimta tukunyar da ke cikin shi idan ta fashe gas ne a cikinta za ta iya fashewa da kai abin da yake nufi kenan sai mu kawai daga ni sai wando na sa kawai na ta gyaran abu ya leko kawai sai koma ba lafiya lau shigo yace ina yace sai daki ya rushe gaba ɗaya shahin ne kawo mana haka ba iyawa muka yi muka fi su ba a'a wahala ce ta jawa dan afirka kamar yadda ake cewa necessity is the mother of invention yaushe nan ka taɓa ganin an aje talbijin a waje a bola amma bature ya siyo talbijin sai karanta an ce mishi daya 2010 December to 2 October sai fito shi a hankali ya fito da shi ya aje shi a bakin bola haka sai gaje ga ganshi su ne ake kwaso mana nan yan kwatano mu ba abin da ya shafe mun ka zo eh, har menene yake irin abin nan na mata ma zaka dora mai a sama tuma ƙasa kawai kaya ado ba ruwanka kuma ba abin da ya taɓa faruwa to Allah ya taimaka wato akwai wasu halaye jama'a gogewa a cikin abu yana kawowa shine zaka ji ibn hajar a cikin fatuhul bari yana cewa alimtu zalika bil istiqra na san haka ne saboda yawan karatu kawai wato akwai abin da dadewa a cikin shi yake sa kake iya gano shi dadewa a cikin shi yake sa kake iya gano shi ko kun gane jama lokacin da na fara sanin wani abu game da mahauta na ya mamaki sai na da sai na ga wannan abin ne kawai ashe ba wani hadisi bane ba wani karatu ba mahauci sai je ya siyo saniya a kasuwar kauye. da magariba sai a zubo su a motoci a kawo su garin nan gari ya waye a je a yanka saniyan nan ana kawo nama kan gadon shi in ba nashi bane sai ce wannan ba naman saniyar shi bane jiya ya siye ta kuma ba shi ya shigo da ita garin ba ya aka yi a ashe dadewa ce a cikin harkar kawai da ya kalle ta da kyau ya sauwara yadda naman ta zai kasance yana ganin an ka nama jawur sai ya ce wannan naman ka bani tam shi sani shi ba haka take ba ai ta masifa har sai ai ce yau ga nashi nan a ce eh to kuskure aka yi ce a ah. ya aka haka al istiqra yawan karatu a cikin nama <laughs> yawa nama eh na ba la نعم نعم ana iya samun jahala tana iya faruwa ko a wani zamani ana samu cikin tabi'ai cikin tabiu tabi'ina cikin tabu'u atba'it tabi'ina da ana iya samu ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah na'am a'a yana koma bangaren adala ne kun gane kun fahimci tambayin shi tana da ma'ana shin jahala matsala ce da ke koma bangaren hadda yawa hadda sai an san ka tukuna nan ana maganar adala ce ba a san shi ba don haka rashin sanin shi yasa ake tuhumar adalcin shi don haka jahala matsala ce da ke koma ga bangaren adala to in sha Allah ta'ala jama'a anan za mu kwana sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa za a ƙarasa sharhin mas'aloli guda uku waɗanda waɗannan mas'aloli sha Allah ta'ala su ne mas'alolin da suka shafi hukuncin riwayar na takwas ko? haka ne? a na tara ne da na goma ko? yau za mu yi magana akan bid'a da kuma magana dangane da abin da ya shafi munin hadda su'ul hifz a nan za mu saurara insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik